سمع ابن سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر من رواية يتي يا سيدنا جابر رضي الله عنه ينا فداتي ومن زم الله صلى الله عليه وسلم يتي مسكي جابر لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك دا دوكير بحرين يازو دا ناباكا دا نايما كوتا من ذا الله دا يبا جابر الحين هكذا وهكذا ثلاثا من ذا الله دا دوكير بحرين يازو دا ناباكا حكا اللي باكا إن باكا الإمام باكا سوء falam yaqdam malul bahrain dukiyar bahrain bata iso ba hatta ku bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa falamma qadima ala abi bakr yayin da sayyiduna abu bakr ya zamo shine Khalifar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kaddara wannan lokacin dukiyar bahrain ta iso amara munadiyan fanada khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr da dukiyar Bahrain ta iso sai ya sa mai shela yayi shela ne yayi kuwa ai kira fanada man kana lahu inda nabi sallallahu alaihi wasallam dainun, aw idatun falyati فليأتي sai ce aje ai je kuwa aje ai shela a fada cewa duk wanda ke jin manzon Allah bashi ko manzon Allah ya masa alkawari zai bashi shi dukiya bai bashi ba har manzon Allah ya bar duniya sai na bakar ce ko wane ne mai ciyar za a ba shi kala jabiru jabiru ya ce fajitu a bakrin fa akhbartuhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law qad jaa amalul bahrain a'taytuka sai jabir ya zai ce mu na abubakar a ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya yi min alkawari cewa in dukiyar da dukiyar Bahrain ya ta iso da ya bani haka za haka za to uku qala sai ce fa atani sai bani qala jabir jabir ya ce fa abubakar Eh, sai Jabir yake manzo Allah yake da dukiya ta zo da ya bani sai Haruna Abi Bakr fa falam yu'tini sai Jabir yake Haruna Sayyidina Abu Bakr yake ga abinda manzo Allah ya fada ga alƙawarin da ke tsakani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Sayyidina Abu Bakr yayi shiru da ke masa komai ba kuma ataituhu falam yu'tini ya sake dawowa Sayyidina Abu Bakr bai bashi ba kuma ataituhu salisata sai sake dawowa so uku cikon na uku yana fada ma Sayyidina Abu Bakr ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ولم يؤتني فقلت له يا سيدنا جابر يا فتى سيدنا أبو بكر قد أتيتك فلم تؤتني دبسنا لمك بكم الله ثم أتيتك فلم تؤتني نساك زوا بكبانبا ثم أتيتك فلم تؤتني نساك زوا نأكو فاونا أكو بكبانبا فإما أن تؤتيني وإما أن تبخل عني كوريك بان كوكا من روى sayyidina jabir kenan mm, ya fada masa sayyidina abubakar ko shugaban kasa wannan lokaci ko gwamna wannan ya shige shugaban kasa ko yace ko dai ka ban ko kai min ruwa kala sai sayyidina abubakar yace aqulta tabkhalu anni kace mai maka rowa wa ayyu da'in adwa'u min al-bukhl wa tuta tuta tafi bo tafi rowa sanani ai babu tuta sama da rowa ma'ana rowa ba ta da kyau rashin kyauta ya kai matuka qala ha salasa sai fadi sai sai ma baka fadi haka ko uku sa'annan sai ce ma mana'atuka min marratin illa wa ana uridu an u'tiyaka yace duk sa'an da ka na farko da ka zo ban baka ba ba na hana ka bane dan na hana ka da rowa ba a'a duk sa'an da na hana ka akwai ina niyan baka akwai abin da nake lissafi akwai abin haka nake tunani sai ɗaya ba ya bashi wa ana uridu an utiyaka sai ɗaya ba ya bashi to uku وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد ابن عبد الله يقول جئته فيتي ناج جابر ينا فدلت ونازو ما سيدنا ابو بكر فقال لي ابو بكر كيف سيدنا ابو بكر يتي لني عدها تكرد دوشير فعدتها فوجدتها 500 yace gashi ɗaya ba da ya ɗebi ce kirga nawa ne yace ya samu 500 ɗari biyar ko dubu ɗari biyar ne ko nawa ne ɗari biyar faƙala kun mislaha marratayn bayan ya ba shi kirga ɗari biyar sai ce ka kirga haka kuma sau biyu ka ɗauka باب منا... الوجه المسابقة شيني زنشين لو ما قد جاءنا مال البحرين مال البحرين babu qudumil ash'ariyina wa ahlil yaman babin da ke bayanin isowan waɗansu mutane cikin eh, al da mutanen yaman duk kabi duk mutanen yaman ne wa qala musa an annabi sallallahu musa yace abu musa abu musa an annabi sallallahu alaihi wasallama abu musa shine abdullahi dan kai al'ashari ashari ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum mubtada kenan ko minni khabarun mubtada ko ma'ana su ash'ariyawa na wane wa ana minhum ni na su ne saboda tsananin dacewa a cikin biyayya aiki su ya zama daya sai manzon Allah ce ai ash'ariyawa na wane kuma ni na su ne ya ita su daraja ko bai ita قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى رضي الله عنه قال يتي عن كربو ابو موسى الله يكرمه سيدايتي قدمت انا واخي من اليمن yace ni da ɗan uwana mun zo daga kasar Yaman muka zo gida wurin Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama kasna hinan yace da muka iso Madina muka zauna zuwa wani lokaci mai tsawo ma nurabnu mas'ud ba ma zaton cewa muna tsammanin cewa Abdullahi dan Mas'ud da mahaifiyarsa min ali bait Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan shiga shige da fice kai kawo da su a cikin suna hidima ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له قبل لزمت لسكيم منزل الله صلى الله عليه وسلم وأن يأتي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجل جلوس عنده وهو يتغدى يتي عند أبي موسى يزو يتي منا زوني تارد ينا تن أبنتي وهو يتغدى يتغدى دجاجا ينا تن أبنتي تلتوتو كذا كنكو wa fil qaumi rajulun jalisun akwai wani mutum yana zaune tare da su ana cin abinci naman kaza sai aka ce miki zo ya mana fada'ahu ila al-ghada'i yace ka zo mu ci abinci mana fa qala sai ce inni ra'aytuhu ya'kulu shay'an fakabirtu yace ai ni na ga kazan yana cin wani abinci da yake mai kazanta shi yasa na kyamace shi ba na son da shi fa qala sai yace da shi ka zo fa inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce fakala ta in ni halaktu la akulu yace ai na riga yana yi rantsuwa cewa ba zan ci shi ba zan ci na wannan naman ba hmm. faƙala ta ce halumma ukhbirka an Ya yace to ki zo in baka labarin rantsuwan da kai cewa ba za ka ci wannan abinci ba zai ba shi labarin cewa ai manzon Allah ma ya yi rantsuwa ba zai yi abu ba da ya ga cewa yin abin ya fi sai kan karshe sai kafaran ya rantsuwa ya yi abin da yake ba zai yi ba hmm. to sai aka saba doka yace inna mu ataina nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min al-ash'ariyyin mu mun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna cikin jama'a cikin kabilan Abu Musa al-Ash'ari fastahmalnahu sai muka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu abin hawa fa aba an yahmilana sai ya hana ya ba mu abin hawa ko a dauke mu fastahmalnahu muka sake neman cewa ya manzo Allah a ba mu abar hawa ko a daura mu kan abar hawa fa halafa Allah ya hamilana sai manzo Allah ya rantsuwa cewa ba zai dauke mu ba zai ba mu abar hawa ba ashe lokacin babu ne ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم ان اتي بنهب إبل بنهب إبل يتي بعد فات لوك بعد جمعة با سي أكثر من الله صلى الله عليه وسلم غنيمة ريبا ياكي نراكم fa'amara da na bi hamsi zaudi sai sai a bamu garke guda biyar zaudin yana abin da yake rakumi ɗaya zuwa uku zuwa biyar sai manzo Allah ce a bamu guda biyar mana garke biyar kenan biyar ko biyar ashirin da biyar ko uku ko biyar goma sha biyar ko falamma qabadnaha qulna tagaffalna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaminahu da muka karbi abinda manzon Allah yake a bamu da mun ce ya bamu ne abin hawa yake ba zan baku ba muka sake zuwa sai rantsuwa to gashi kuma manzon Allah ya bamu ya manta da rantsuwan da yake ko ko yaya aka yi da suka karba sai suka ce a kada fa mu halaka kada mu ɗauki daman cewa ko manzon Allah ya manta da rantsuwan da yake ne ko menene da menene in muka tafi da wannan abin haka kada mu zo mu halaka sai suka ce la nuflihu ba'daha abadan fa ataituhu sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka halakta alla tahmilana ai kai rantsuwa cewa ba za ka bamu abar hawa ba ba za ka bamu ba wa kad hamaltana gashi kuma yanzu ka bamu kala ajal yace eh haka al'amari yake walakin sai manzo Allah ce sai dai cewa ni la ahlifu ala yaminin duk sa'an da nayi rantsuwa kan abu fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi wa khayrun minha manzo Allah ce duk sa'an da nayi rantsuwa kan abu nazo naga in yayi rantsuwa ba zai abu ba ya ga yin fi sai bar sai yayi yayi kafara in yace kuma zai yi abu ya ga rashin yafi sai shi yayi kafara yasa kai matin da yake gashi nan yi rantsuwa ba za ka ci ba sai ka zo ka ci in so ka san da za ka yi kafara mm. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان ابن مخرز المازني قال حدثنا عمران ابن حسين قال يتي أنكر بودك عمران أو حسين يتي جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو تميم سوسك زور من الله صلى الله عليه وسلم فقال كما الله يكي أبشروا يا بني تميم البشر يا كو بني تميم وي البشر ده الخير قالوا سيتي أما سيتك أما إذ بشرتنا فأتنا sai suka ce ya manzon Allah tunda kai mana albishir to ka bamu mana wani abu mana su suna son wani abu na duniya manzon Allah albin da yake nufin su alkhairi na lahira fataghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan da na sai fuskar manzon Allah ta canza saboda gaggawan abin da suke neman abin duniya فجاء ناس من أهل اليمن في وإن متاني لبن سكزو لدى متاني يمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى كما زعل الله تتكوك كربي البشر إن تندى بنو تميم فسكر بابا إن لم يقبلها بنو تميم قالوا سيسكتي Had qabilna ya rasulullah mun karbi albishirin da kai muna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya yake maka ka babu ruwanka duniya zaka samu wannan alkhairi ko lafira tabbas ne wannan akwai alkhairi قال حدثني عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي أنكر بودك أبو مسعود أن يقال مسعداتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي الإيمان ها هنا إيماني نيكي وأشار بيده إلى اليمن ينون ينوني لأنه زوا بنغر اليمن aka ce abin da yake nufi yaman kasan yaman wani su malamai suka ce a lokacin da yi wannan magana yana fa'i iya nuni ta yaman yana nufin madina kenan ko makka amma zance mafi inganci aka ce ana nufi da shi mutanen yaman manzo Allah ce imani nan yake kasan yaman والجفاء أو الجفاء وغلظ القلوب في الفجاجين أما كاغا جفائي ده كور زوتيا ده ذات الحالي ده موغن حالي ينا تجين الفجاجين عند أصول أذناب الإبل من حيث يخلق قرنا الشيطان ربيئة ومضرة يسي كور زوتيا ده كرف الحالي ده ذات الحالي ينا جما سكي والراكما تجين كبيلا ربيئة ده مضرة من الله صلى الله عليه وسلم حكي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذم الله صلى الله عليه وسلم يتي أتاكم أهل اليمن متن يمن سنزومكم هم أرق أفسدا su ne mafi laushin fatan zuciya wa alyanu quluban sun fi kowa kuma taushin zuciya al imanu yamani imani ba yamani ne wal hikmatu yamaniya hikima fa daga kasan yamar take wal fakhru wal khuyala'u amma al fakhri da takama da girman kai da ji da isa da cika da batsewa yace shi ashabil iblis yana cikin masu kiwon rakumma was sakinatu natsuwa wal waqaru da kwarjini da kankan da kai da tawazu'anci fi al ghanam yana tare da masu ciwon rakuma da awakai da tumaki وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسي عن كربونك أبو هريرة الله يكرمك يدعيك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الإيمان يماني wal fitnatu hahuna yace imani bayamane ne ma'ana wal fitnatu hahuna fitina kuma ya tana nan hahuna sai manzon Allah yayi nuni yace yatlu qarnu shaytani inda kahon shaitan zai fito shine bayani fi rabi'ata wa mudarako قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أن كربونك من الله صلى الله عليه وسلم يتي أتاكم أهل اليمن متى يمن تنزومكم az'afu quluban wa'anda ke da raunin zuciya wa arqu masu taushin zuciya al fiqh yaman fiqh fahimtar addini yana kasan yaman wal hikmatu yamaniya hikima ma tana kasan yaman ma'ana hikima shine ilimi da aiki قال حدثنا عبدان وان دب بيان درجه من الله انا بيان درجه متان يمن كنا مسلمان قال حدثنا عبدان عن ابي هم ما لم يسكت a lokacin da aka yi wannan magana har zuwa karshen lokaci in kan in ka gwada mutanen kasan Yaman wani bangare a cikin wannan sifa daga manzo Allah ya faɗa za ka gani a wurin su za ka mutane ne masu saukin hali masu saukin zuciya ba su da zafi ba su da fitina da yawa قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي هريره عن علقمه قال an karbo daga alkamata ya ce alkamata yana cikin manya-manyan almajiran ibn mas'ud waɗanda suka lizumce shi yasa kusan yana cikin at-tabaqatul ula min talamizat ibn mas'ud inda zaka zo ka karanta ilmul asani sanin ma eh, um, sahabbai waɗanda ta kansu ne riwayan hadisi yafi yawa sa'annan bayan sahabbai wani tabi'ai ne riwayan hadisi yake dogara a kansu bayan tabi'ai tabi'u tabi'ina har ka zo wurin malaman da suka wallafa hadisi tare da hadisi yasa wanda ya kware a ci kana jin alkamata kafin sai abinda zai zo ba ibn mas'udi kana jin ana ce abdullahi bin yusuf at-tinisi sai ka ji ya ce imamu malik ko kuwa allai kana kowanne ne da malamin da ya fi lazumta wa'annan duk suna cikin ana fahimtar wannan in amfanin fahimtar wannan in aka samu sabanin cikin hadisi yaya za a yi tarjihi wani ya ce kaza wani ya ce kaza daga ibn mas'ud wani ya ce kaza daga ibn mas'ud to sai a kalla a gani almajiran ibn mas'ud din nan da suka yi sabani sabani wane ne ya fi lizimta ibn mas'ud almajiran imam zuhuri da suka yi sabani a cikin maganar da aka rawaito wurin imam zuhuri sai a kalle su a bincika su wane ne as-sabaqatul ula sai kaga imam malik yana cikin as-sabaqatul ula ne, kalami zati muhammad ibn shihab zuhuri طبقة الأولى كما سوني وأن سكا في لزمت مالا دي إن مالا يتنا دي حديث إن مالا يبي حدا سناجي تو سي أكلا سي أبنتك سي أتي إمام مالك أبن دي فدانا دغا شيهم سا الزهري وأن شما الماجن الزهري ني غا أبن دي فدا يتي غا أبن الزهري يفدا زنشن سيا شا بمبا أنا سوك أي جمع كو ترجيه سي أتي إمام مالك يا في لزمت ينا cikin طبقة الأولى فزا أحد زنشن سا مغانا سدوانا با سي أتي في زنشن إمام مالك تو ده هكذا أتي ترجيه من أوجه الترجيه ji a cikin ilmin hadis a cikin usulul fiqh a cikin ko menene duk inda ka kai wata rana mas'ala za ta zo ta haɗe gaban ka ba ka da hujjar da za ka ya yi watsi da wannan ko lallai kowanne ya tabbata ba da ake ɗaya bai tabbata ba ne sai kai watsi da shi da ake ɗaya ya fi ɗaya inganci ne sai kai watsi da shi duk sun tabbata kuma sahihai ne to amma lallai sun sha bamban sai ayi tarjihi to shine nan malamai ke nuna kwarewar wannan magana eh me tana magana wannan hadisi yana magana game da menene yana magana game da fiqhu ne to suwa suwa da wasu karawaito shi wannan manyan malamai ne cikin fiqhu sanadin akwai Imam Malik akwai wani akwai wani wancan magana waye fadira manyan malamai ne kuma akwai wani akwai wani to sai yanzu ba maganar za a auna ba sai a auna waɗanda suka rawaito magana sai a ce amma imamu malik fajabalu hatta fila la yufta wa malikun fil madina sai a ce a'a ai ba za a iya fifi ta maganan wani da wani kan maliku ba sa sai a rinjayar da sanadin imam maliki alkamai yake kunna julusan ma ibn alkama ce mun kasance muna zaune tare da abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud menene sahabi ne alkama zai zama mai kenan tabi'i kenan فجاء خباب يتي علقم يتي وترانا من أزولي عبد الله دم مسعود سي خباب يزو فقال يتي يا أبا عبد الرحمن يا سي عبد الله دم مسعود الكنيا سكينة أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأوا da khabbab ya ce ya kai abu abdurrahman ya kai abdullahi da masud waɗannan matasa za su iya yin karatun alqur'ani yanda kake karantawa waɗannan matasa sun iya karatun alkur'ani ko wasan kwallo suka iya waɗannan matasa sun damu da addini eh, abin da yake za su iya karantawa kamar yadda za ka karantawa kala sai abdullahi da mas'ud ce, amma innaka law shi'ta amartu ba'dahum fa yaqra'u alayka sai sai sai sai abdullahi da mas'ud ce ma khabbab ai waɗannan matakan ba an wasan kallo bane duk in kana so zan sa wani ya karanta ka ji Kala أجل sai sai eh ina so Kala Ikra ya alkama sai abdullahi da mas'ud cikin almajiransa wa ya zaba alkama to wannan yana nuna mankaba daraja sai alkama tunda suna zaune almajirai malam zai zabi wanda zai karanta a yi gwaji a gani ko zai zabi wani to ya amince da shi sai sai ka karanta ya alkama qala zaid ibn hudayr hudayr aku zaid ibn hudayr sai wani mutum na zaune zaid sunan shi zaid ibn hudayr dan uwan ziyad dan hudayr sai yace ata amuru alkama ta an yaqra wa laysa bi asra'ina yana zaune cikin sai ce ma'ana ya yi ma malam istidraki ke za ka sai alkama ya karatu muna zaune bai fi mu iya karatu ba قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه ya abdullahi da masud ya ce ai kai da kai wannan magana kai ka cikin kabilan banu asad kake shi kuma alkama cikin kabilan banu naha'i ne zan baka labarin ne wani shaida manzon Allah yayi ma kabilan banu annaha'iyuna wata kabila wata shaida kuma yayi ma banu asad dan na tabbatar ma cewa fifi ta alkama da nai saboda naji manzon Allah ya yi kabila fa qara'tu kenan fa qara'tu 50 ayatan min surati maryam sai alkama ya karanta aya 50 a cikin suratu maryam gaban abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud sune matuka a cikin riwayar qira'at daga shi sai wa Allah sai sai ba haka bane wa qala abdullah kaifa tara sai abdullah dan mas'ud yace da da alka mai karanta sai me ka gani me kake faɗa me ka gani ina labari qala qad ahsana yace ai ba dama qala abdullah sai abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da cewa ma aqra'u shay'an illa wa huwa yaqra'uhu duk irin kira'an da na iya ni abdullahi dan mas'ud alkama ya iya ثم التفت الى خباب وعليه خاتم فمن سي عبد الله مسعود يوي ويو wurin khabbab wanda yake yaya zaka sa wannan ɗan yaro ya karatu a muna nan sai sai ga zoben zinariya a hannunsa min faqala sai abdullahi da masu yace alam ya'ni li hadha al-khatam an yurqa yace har yanzu kana tare da zoben zinariya kai namiji ai haramun ne lokaci bai ba da za zaka cire kayar qala sai yace da shi amma na lan tarahu alayya ba'da da yawm fa alqahu yace ba za ka taba ba za ka koma ganin wannan zobe na zinariya a hannuna ba sai cire yaya don manzo Allah sai shari'a musulunci ta haramta ma namiji yayi ado da zobe zinariya amma mace an ba ta izini رواه قندر ba شعبة قصة دوس دوس والطفيل ابن عمرو والدوسي يتي لابار الدوس قبيلة أبو هريرة كنا قبيلة في اليمن لكما صلى الله عليه وسلم يتي اللهم هدي دوسا وأتي به sai manzon الله da ya musu mummunan addu'a bai sai Allah ka shiryar da قال حدثني محمد ما معنا بيان الجوش كده منزل الله يا مسو الدعاء الله يكريد دسو سوسا سامو سن سامو سيابو قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي أنكر مدى أبو هريرة الله كرم سيداتي لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق da ya fito daga gaskatan su za a ci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya yana tafiya sai ya faɗi waɗannan baitukka ya laylatan min quliha wa ana'iha ala annaha min daratil kufri najd Yake ya wannan dare mai tsananin sau da wahala a yi kasan duk sa'an da abu ya dame ka sai ka ga kaman gari ba zai waye ba ko sai ka ga kana Allah Allah gari ya waye bai gari bai waye ba ala annaha min na kufri ya yace amma ai ta tsirar da ni daga garin kafirci tunda na fito na iso zuwa kasan imani ai bukata ta biya wa abaka gulamun li fi tariqi yana da yaro ko bawa ko yaransa sai ya bace masa a hanya falan ma kadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa baya'tuhu yace yayin da na iso wurin manzon Allah ne mubaya'a fa baina ana indahu yace yayin da nake zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tsala al gulam sai ga yaron da ya bace min gashi ya zo فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم sai زعل الله صلى الله عليه وسلم يتيم عبد الله بن أبو, أبو هريرة abu أبا هريرة يا كي أبو هريرة هذا غلامك ها حرف تنبيه بائس إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا غلامك خبر للمبتدا كما قال لك غايارك فقلت سيتي هو كما مبتدا لوجه الله يا برم الله فأعتقه فأعتقه يتي سينا انتاكي قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم قصة توغر وفد وفد قبيلة في الله ربا على حد قول ابن مالك وهكذا ذو عند طيء الفيكو ما هذا الفيك بن مالك وما يقول قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن هريث عن عدي بن حاتم قال يتي ان كربو دغ عدي بن حاتم يتي اتينا عمر في وفد يتي منا cikin tawagar da muka zo wa masayidina Umar a zamanin sa kenan faja'ala yad'u rajulan rajulan sai sayyidina Umar yayi sahabi yana kira wane ya kira shi da sunan wane wane yana kira sunansu ɗaya bayan ɗaya wa yusallihim kowanne ya kira sunansa فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين kana kiran sunan wani da wani da wani ni baka kira sunana ba baka san ni bane kala sai ce bala na san ka in ma kana shakka bara ne ma bayani aslamta iz kafaru ka musulunta lokacin da suka kafirce wa aqbalta iz adbaru ka zo yayin da lokacin da su suka da baya wa wafaita in gadaru ka cika alkawari lokacin da su suka yi yaudara wa arafta in ankaru ka san gaskiya ka tabbatar lokacin da su suka yi musu gaskiya fa qala adiyyu sai adiyyu hankali sai kwanta yace fala ubali idan aikin da ka san daraja ta ka bayyana martaba ta duk wani ba mai da abin da zai fada ya zai ta fada ba zan damu Allahu babu hajjatul wada'i a hankali ana tafiya a kwana a taki imam al-bukhari kuma yake babu hajjatul wada'i ina ma nan sa wannan babu an yi kitabul hajj ai ko ko ba kitabul hajj ba yaya kuma ya kawo hajjatul wada'i yana tafiya ne a lissafe shekara ta kaza ta hijira yanzu mun kai shekara ta nawa ta hijira shekara tara kenan ta hijira ko hajjatul wada'i shekara ta nawa aka yi a yadda kamata a manta da hajjatul wada'i hajjin ban kwana kenan karshen hajji da manzon Allah yayi ya tara duniya duk baki daya musu jawabi mai ban mamaki da zamu ji insha Allah hajjatul wada'i manzon Allah ya yayi kutuba guda biyu ranan arafa tara ga wata da aka tsaya arafa war haka rana ta kusa faduwa sai manzon Allah ya ja yace a jawo masa a abar hawarsa naqatuhul qaswa aka jawo ta zuwa kusa da basnu urana sai ya tara al'umma baki daya majalisar ɗinkin duniya mm. ya yi jawabin da babu wani shugaba da ya isa ya fayayi wannan jawabi kuma yana nan ya kalubalanci duniya duk baki ɗaya a wannan haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma mutane duk baki ɗaya a hukunce hukuncin haji yace li ta'khudhu anni sa'an nan da aka zo ranar arafa aka kwana kashe gari kuma aka je mina bil muhassabi inda tahsib kenan ko wurin mina sa'an nan kuma ya sake tara jama'a ya yi musu kutuba ya yi musu kutuba sa'an nan bayan wannan kutuba ya je ta'if za a dawo tsakanin ta'if da yakin tabuka manzon Allah ya yi kutuba ya yi kutuba waɗannan su ne kutubobin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sa'an nan ya bar duniya to shine in kana so ka karanta siratu ibn hisham mecece khutban da manzon Allah yayi a cikin hajjatul wada shine za mu taurare ta kafin mu zo mu karanta hadisan da Imam Bukhari ya kawo wannan khutba ce da take ta tara komai baki daya ta bayyana daraja da daukakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya da adalci wacce take bai kamata duka musulmi ya manta da hajjatul wada'i da abin da ta kunsa ba za ka yi cewa hajjatul wada'i za ka yi cewa hajjatul wada'i za ka yi cewa hajjatul wida'i za ka yi cewa hajjatul wida'i bi fathil wawi wa bi kasril wawi wa bi fathil ha wa bi kasriha kowanne ka fada daidai shine sai malam yace lamma khutbatuhu sallallahu alaihi wa sallama bi arafa fi hajjatil wada'i ko fi hajjatil wada'i ko fi hajjatul wida'i ko fi hajjatul wida'i lamma zalatish shamsu yawma arafa amara sallallahu alaihi wasallam binaqatihi alqaswa adinda yake cewa alqaswa taguwa rakuni taguwa ne yankeken kunne amma taguwar manzo Allah ba yankeken kunne ne da ita ballaka bi ne ake ce da ita naqatihi alqaswa da san manzo Allah na da wata abar hawa sunanta alqaswa ko lakabinta farhilat aka tafiya aka jawo da abar hawan manzon Allah ana tafiya a hankali a hankali ina za a yada zango hatta a batnal wadi min ardi urana sai da yazo cikin kwari wurin da ake cewa urana fa kataban an-nas khutbatan azima sai ma duniya duk baki daya khutba mai girma laka nasaha min riwayat ibn hisam titi في Ai in kana son ka san matattaran jama'a? sai arafa ko mina tun daga lokacin jahiliya akan haka imru ilkai sai fi walillahi aina marra amin tafarruqin atatta wa an amin firakil muhaffad fariqa yace ba makin Allah ga idan wanda ya ga rarrabuwa irin rabuwan da aka yi bayan an hadu mina in aka gama zama mina waɗannan za su kama hanya zuwa afirkiya wannan asiya wannan urufa wannan aya duk duniya za a tafi sa'annan kuma yan afirka wannan za su najeriya wa'ancan ghana wa'ancan sierra leone yan asiya duk kowanne to shine in kana so ka san matattaran jama'a shine arafa da mina shine al-muhassab kenan ko alilai yauja bil muhassab wal ga hutubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an illallahu ilaha illa la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah da yake da haka yake bude kutubansa ko jawabi in zai ma mutane bayan ya gama sai yace usikum bi taqwallahi wa ahussukum ala sa'atihi ina yi muku wasiti ku ji tsoron Allah ina kwadaita muku ku yi ma Allah biyayya wa astaghfiru billazi huwa khair ina bude jawabi na da abin da yafi alkhairi ayyuhan nas ya ku taron mutane ya ku taron jama'a isma'u qawli ku ji abin da zan faɗa maku fa inni saboda cewa tabbas ni la ajri la alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadha almawqif abada yace ya ku taron jama'a kowa ya saurara saboda cewa ni ban sani ba watakila wannan haduwa da muka yi a mina ko a arafa shine haduwar karshe kenan kafata ba za ta kara ba za ta taba zuwa arafa ba kuma kenan alama ce ta cewa ne yasa aka ce hajjatul wada'i hajjin ban kwana wannan kalmomi da suka fito daga manzon Allah suna tabbatar da daga wannan haji da aka yi shekarar hajjin ban kwana ma'ana kasan arafa ba za ta taba samun kafar manzon Allah ba kuma har abada har Amerika yake ku taurara mai yiwuwa ban sani ba watakila kafata ba za ta sake dawowa nan arafa mu hadu da ku ba ayyuhan nas ya ku taron mutane inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram yace ya ku taron jama'a jininku da dukiyarku duk baki ɗaya haramun ne ya halatta ba musulmi ya zubar da jinin musulmi ko ya ci dukiyar musulmi ba da hakki ba bai halatta ba ka ci masa mutunci ko ka ci masa zarafi ba ila an talqaw rabbakum har zuwa ku hadu da ubangijinku haramun ne ka ci dan dan wanka musulmi haramun ne ka zubar da jininsa haramun ne ka ci mutuncinsa ka hurmati yaumikum hada wannan haramcin dukiyar musulmi da jininsa kamar yadda kuka san ranan arfa rana ce mai alfarma a cikin kasan maka mai alfarma a cikin watan hajji mai alfarma wayannan alfarmomi guda uku da suka hadu karfin su yadda suke wurin Allah haka jinin dan musulmi yake haka dukiyar sa وكهرمة شهركم هذا كهرمة يومكم هذا وكهرمة شهركم هذا وإنكم من ذا الله كوكما تبت فتلقون ربكم تبت ذاك هذا أبنجد فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغتم lallai za ku haɗa Ubangijinku zai tambayi kowa ayyukan da ya yi manzo Allah ce na isa muku da sako kada mutum ya zo lahira ya ce a a a a a a'a manzon Allah ya isar da sako yace taraktukum ayla ala taraktukum ala amrayn lan tabillu ba'di ma tamassaktum bihima abadan kitaballahi wa sunnati yasa manzon Allah ba abin da ya bari babu abin da ya danganci addinin ka manzon Allah bai bayyana maka ba sai dai kai kasuwancin ka siyasan ka aikin sojan ka son jama'ar ka son duniyar ka su shagalantar da kai ga barin binciken abin da manzon Allah ya kawo in ka je lahira wallahi baka da hujja sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka ka hawo mulki shekara kaza ka zama shugaba shekara kaza ka zama malamin shekara kaza ka tara dukiya shekara kaza me kai ma addinin Allah wani gudunmuwa kai ina abin da kai ma addinin Allah manzon Allah da yazo duk faman da yayi ya kawarce ba jin dadin duniya saboda kai ka samu addinin nan lafiya lafiya yaya ka ba manzon Allah kulawa yaya ka ba sunnar manzon Allah kulawa Allah zai tambayi kowa faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man itamanahu alaiha yace ya ku jama'a duk wanda aka baki amana ya maida amana ya ba wanda ya baka amana wa inna kulla riba mawdu'un manzo Allah yace daga yau duk wani riba an soke duk wani kulfiniki duk wani ciniki da aka kulla akwai riba ciki manzon Allah yace an soke yau walakin lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna amma sai dai da za ku karba dukiyar ku da kuka bayar bashi ko ka shiga saka a ciki za ku karbi dukiyar ku amma ban da riba ba za ku zalunci ba ba za a zalunce ku ba Allahu annahu la riba manzo Allah ce Allah ya zartar da hukunci yau babu riba saboda fada da cikawa manzon Allah iya fada sai fara da kai ba kaman majalisar ɗinkin duniya ba ne ta haramta muku ta halatta mu kanta ta ce ku kar ku yi ita tana nan tana yi ta ce ku kaza kaza kaza ita ta zama a'a manzon Allah da yake Allah ya haramta riba sai ce wa inna riba abbas bin abdul muttalib mawdu'un kullu yace farkon ma inda za a fara zartar da hukunci abbas dan abdul muttalib wani abu yake ga manzon Allah babban sa ne yace riban da ya kulla duk an soke yau babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ashe babban dan kasuwa ne mai bada bashi da mai bi ba manzon Allah ce Allah ya soke riba yau shari'ar musulunci ta ce babu riba bara ma a fara daga gida babban mu da yake ba da riba yau an soke ko da sun kai biliyan nawa sai dai ya kabi dukiyar su kawai وأن da min kana fil jahiliyyati mawdu'un manzon Allah yake kuma duk jinin da ake nema a cikin jahiliya an soke yau ma'ana wani abin da ya faru muku lokacin maguzanci wane ya kashe wane ana nema da jini ko manzo Allah yake an soke yau an bude sabon tafi na yau wa anna awwala dima'ikum aba'u dama rabi'a ibn rabi'a ibn al-haris yace farkon jinin da zan soke yau shine jinin ibn rabi'a ibn al-haris ibn abdul muttalib ibn muttalib ibn haris وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل يا كتنكي انا شاير لشي اكين كبيلا بنو ليث سي وني cikin kabilan Hudayl ya zai kashe shi Su suna neman jini kenan sai manzo Allah yake fa huwa awwalu ma abda'u bihi min dima'il jahiliyya yace shine farkon abin da zan fara da shi a cikin jinin da ake nema a lokacin maguzanci yanzu addinin musulunci ne kan dagaryan addinin musulunci babu zance maguzanci babu zancen riba amma ba'd manzo Allah ce bayan haka ayyuhan nas ya ku taron jama'a inna shaytana qad ya'isa ayyu bada bi ardikum hadhihi abada manzon Allah yace ya ku taron jama'a shaytan ya yanke kauna da a ce a cikin kasan ku jaziratul arab a zo ku hadu baki ɗaya a cikin bautata mace kan har abada ke kan ba zai samu hakan ba in wa'ansu suna yi za a samu wa'ansu suna kira zuwa alheri don manzo Allah ke la tazalu fa'ifatu min ummati ala alhaq mansura har abada mutane su kafirce ko su ridda a'a ba za a ce dan ba zai samu hakan ba to wace kofa kan zai zo ga mutane manzon Allah ke cikin abubuwan da kuke rainawa ba kuma da su komai ba to nan ne shekar zai samu rabo da yawa in إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به amma ke kan ya yarda a so ana bin shi sai a cikin sanadiyan bin san zuciya abubuwan da kuka rena da su wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim idza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sihrihi walakin unzur ila man mun gane ku mimma takhiruna min a'malikum sai manzo Allah ke. fahzaruhu ala dinikum ku kiyaye shaytan fa a cikin addinin ayyuhan nas yace ya ku taron jama'a innan nasi'a ziyadatun fil kufri يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله manzo Allah ce innan nasi'a innaman nasi'u ziyaratu fil kufri haka aya take ko manzo Allah ce an nasi'a jinkirta watanni shekara larabawa a cikin jahiliya sun san akwai watanni guda hudu a cikin shekara Allah ya haramta yake a ciki zulqa'da zulhijja muharram da rajab mudara to in suna son su saba alkawari su yaki sai su mai da zulqa'da cikin watannin da suke ya halatta a yaki su dauki wani wata su ba sunan zulqa'da su dauki zulqa'da su ba wani wata suna jinjirta haka shine Allah yake innaman nasiu ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana batar da wa'anda suka firki yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wannan wata da aka ce wata wata ne da ba a yaki sai wata rana wata shekara sai ce wannan wata haramu ne a yaki wata shekaran kuma sai ce wannan wata halal ne a yaki su canza sunan su ba wani haka Allah yake inna iddatal shuhuri inda Allah 12 taran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurumun fala tazlimu fihinna anfusakum ذلك يتي إيه، منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تنمو فيهن أنفسهم haka manzo haka Allah madaukakin sarki ya faɗa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shara. watannin shekara goma sha biyu ne akwai guda hudu aka ce min har arba'atul hurmun kada ku zalunci kanku a ciki shine zulqa'da zulhijja da muharram da rajab dukkan wata ba a son sabon Allah a ciki amma waɗannan watanni in ka saba wa Allah laifin ka ya fi nauyi ya fi yawa liwa fi iddata ma harrama Allah dan ya dace da adadin abin da Allah ya haramta wa yuhillu ma harrama Allah sai su halatta abin da Allah ya haramta wa yuharrimu ma ahalla Allah su haramta abin da Allah ya halatta sai manzo Allah ce wa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allah samawati wal arda manzon Allah yake ya jama'a zamani ya sake dawowa kamar yadda yake turran da Allah ya halitta sama da Wa kasa وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا yace manzon Allah yace adadin watanni shekara watanni guda goma sha biyu ne minha a cikin goma sha biyu din akwai arba'atul hurum akwai guda hudu da suke masu alfarma ba za a yaki a cikin su ba salatun mutawaliya akwai guda uku da suke jere zulqa'da zulhajj muharram sune guda uku da suke jere wa rajab mudara da watan rajab allazi baina jumada wa sha'aba. wanda ke tsakanin jumada da sha'ban amma ba'du manzo Allah yake bayan haka ayyuhan nas ya ku taron jama'a inna lakum ala nisaikum haqqa kuna da haƙƙi akan matanku wala hunna alaikum haqqa matanku na da haƙƙi akan kuna yadda kake da haƙƙi a kanta haka take da haƙƙi a lakum alaihinna alla يعطين furatakum ahadan تكرهونه yace yana cikin hakkokinku a kansu kada su shigar da wani ko wane ne su kowa su ita wanda baka amince da shi ba shigar da shi a gidanka ba ta da izinin wannan wa alaihinna ya kina bi fahishatin mubayyana kuma wajibi ne a kansu kada su saba muku kar su yi barna kar su yi laifi kar su yi abin Allah ya haramta fa in fa'alna in suka yi muku biyayya a cikin bin Allah fa inna Allah qad azina lakum in suka aikata abinda aka haramta musu suka saba muku suka saba muku Allah ya yi muku izini ku kaurace musu a cikin wurin kwana ba ta fita ka tafi gida ka bar gidan ba a'a kuna nan lafiya da ita kuna komai amma wurin kwana ka dan kaurace mata dan ta ji zafi dan ta dawo to lokacin da wannan ke musu zafi kenan in ya zama na yanzu wannan ba shi da zafi sai kuma a dauki wa'ansu matakan da za su masa zafi amma ba da an ci kwarai ba bil mazaji'i wa tadribuhunna darban ghayra mubarrih ku ladabtar da su ladabtar wanda wanda ba zai cutar da su ba fa haina, in suka daina abin da kuka hana su falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne ku ci da su ku shayar da su ku ba su mazauni yadda shari'a ta yadda yarda da shi واستوصوا بالنساء خيرا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wasiki ma mata ku yi ma mata alkhairi ku yi musu alkhairi kada ku wulakanta su kada ku ci musu mutunci kada ku yi musu cin zarafi fa innahunna indakum awani manzo Allah ce saboda su matan ku mataimakan ku ne masu taimakon ku ne ko kuwa awanun airi batattu ne kun je kun dauko su daga gidajen su ba su da daman yin wani abu a gidansu ba su daman yin wani abu sai da izinin su sai da izinin ku to dan me za ku zo ku zamu musu la yamliku hinna shay'a ba sa mallakan komai wa innakum wace daraja ya fi wace wannan har Allah kuka ɗauko su iyayenta suka haife ta ta girma suna son ta kamar mai son kowa kin wanda ya rasa amma Allah ya kaddara ya ba za ta zauna gidansu ba sai ta tafi wani gida shine sai ka je ka kawo ka zo ka ce kana son ta da aure kana son ka an daura muku aure shikenan ka dauke ta daga gidan iyayenta ka kai ta gidanka to dan Allah a hankalce ya halatta ka ga da zama ya kamata ka muzanta mata ya kamata ka wahala ita ka ci mata mutunci kai mata cin zarafi duk bai halatta ba sai manzon Allah yake wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kuka halatta farajin su da kalmar Allah madaukakin sarki ma'ana sai da aka aka zo akan shari'a aka daura aure wannan mace ka je ka auro ta da sunnar Allah da littafin Allah da sunnar manzo Allah manzo Allah ya ce bi kalimatin lahi bi amanatin lahi amana ce a kanka amanar Allah ce a hannunka duk sa'an da kake amanar Allah ko ka muzunta amanar Allah ko ka tuzartar da amanar Allah Allah zai kama ka kada ka kalle ta ita ba ta da galihu ba ta da gata ba ta da karfi Allah madaukakin sarki yana da karfi yana kallon ka mun gane ko amana ce daga Allah Allah manzon Allah wannan hajjatul wada'i kenan saboda manya manyan al'amura manzon Allah ya zai tattauna saboda sha'anin rayuwa mai kasuwanci addini zamantakewa shine aka kawo zancen tsakanin na mace mace da mijinta aka ce ka ji tsoron Allah a cikin amanar da ka dauko da sunan Allah aka daura auren dan me zaka zo ka wulakantar da ita ita wannan matar da ka auro ta da sunan Allah sai ka zo ka wulakanta ta wacce take zaune ana fasikanci da shedanci sai ka kana girmama duk abin da take so shi zaka ba ta saboda me saboda shedan na cikin wancan yanzu mace ka wulakanta ko addinin Allah ka wulakanta in mace ce me ya hana ka wulakanta wacce mun gane ku to abinda manya manyan al'amuran da manzon Allah ya kawo ke shi ne yake tabbatar da cewa zamantakewa na yau da kullun na aure matasa mutane manya magidanta suna kawo kuka yaya ne al'amari yanzu ya faskara ba a jin daɗin rayuwa ma aure ya mutu mace ba ta jin daɗin mijinta namiji ba ya jin daɗin menene dinta malam kana fada in kana magana kana ba su goyon baya zaka bar zamar to sai a'a ai wannan rashin jin daɗin da kake yi ba ita ce sababi ba rashin yin adalcinka shine sababi yaya adalci sai na ce to tsakaninka da Allah ka faɗi gaskiya kada ka koyi duk sa'an da ka zo gida matarka ta yi kuskure ne kake mata sai ke faɗa yake duk sa'an da ka dawo daga aiki kana jin zafin yunwa ta yi sakaci abinci bai yi ba a kan lokaci ba me kake mata yake faɗa yake mata zai ce tsakaninka da Allah ran da ka zo ka tarar da komai daidai kana yabonta cewa ai ai ba hauke da suka ce ba hauke ba hauke da sai gode matan shi ba to ai ƙarya ce nan take da adalciya ran da ka zo ka karanta yi kuskure kai mata faɗa ran da ka zo ka tarar da kuma ya daidai sai ka yabe ka dan da ka zo zafin yunwa ya dame ka abinci da ya ba a kan lokaci ba ka tambaya an dauke wuta ne sanan ne ya kare iskan gas kai dai tunda baka tarda abinci ba fada za ka yi yara ne suka yi kaza ne ba abin da kake so ka zo ka tarar da komai yayi daidai dai kuma sai Allah ya rubuta sai Allah ba za ka yi tunanin wannan ba fada za ka yi amma kuma ba za ka ji kunya ba gobe ka zo ka tarar da komai yayi daidai ba za ka ce ke Allah ya saka miki da alheri nake tsakani da Allah ba a yi haka yace aka haka ake yi yace to wannan shine yake fitar da jin daɗin rayuwa tsakaninka da ka wannan mace da ka auro ta abinda ake son ka sani shine kai kana ganin tun da kaga ya mace kana so aka ce ka je ka kawo kudin aure kudin zance lefe ka je ka kaje dukiyar ka je ka sau atamfa ka sau gwalagwalai ka so menene da menene duk baki ɗaya ka gama kai so kace in za a kawo maka mace a kawo maka horo da aini yar aljanna tare da cewa kai kanka ta san wannan matar taka da ka aure ta za ta tare ba a ce maka za a je aljanna a ɗauko ta ba fa ko aljanna aka je aka ɗauko maka ita ko rainon na nan Fatima mace a unguwanku aka ɗauko ta in Ghana ne kuma shi ne ko Ankara in Kano ne ga unguwan ga unguwannin duk inda aka je aka ɗauko ta kenan ko a cikin aljanna aka je aka ɗauko mata to abin da ake son ka sani shine waɗannan hidiman da kai baki ɗaya ka kashe kuɗi din nan in matsaloli goma ke gaban ka wallahi ɗaya ka kan kai sauran ka san abubuwan da ke gaban ka in guda goma ne duk dukiyar da ka kashe kai auro ta ka gama da matsala ɗaya sauran guda tara sai ka tashi tsaye ka shirya ka nasu ka san cewa babu gidan da aka taba gina shi da soyayya kadai da jin daɗi sai soyayya kaɗan hakuri kaɗan imani kaɗan hangen nesa kaɗan tsoron Allah kaɗan in aka tara shi ne sai kaga rayuwar tana tafiya a hankali a daddafe har ka gama rayuwarka saboda duk abin da kake ciki za a je a tambaye wannan mace da ka aura aka kawo maka budurwa ce ko bazawara ce abinda ake son ka sani ran da za ta tare fa ba cikin aljanna aka je aka dauko ta ba a gidansu aka je aka dauko ta ka kai ma kai lissafi ka, kannan ka mata ko ƴaƴanka ya ake musu tarbiyya yadda suke haka ko ina yake ba za ta zo ta san addini ba ba za ta zo ta san menene ba wa'annan duk ka biya ne ce ka kashe sa duk abubuwan ka kashe a tamfofi abu ɗaya kai yadda kai karfin hali ka kashe kuɗi kana Allah Allah ta shigo haka ake son kai karfin hali ka tarbe ka da hannu biyu ka tashi tsaye sai ka karantar da ita addini sai ka karantar da ita rayuwa sai ka yi adalci tsakanin kai da ita sai ka yi kaza sai ka yi kaza baki ɗaya in matsaloli goma ke gaban ka ɗaya kai sauran ka tara to amma wa'annan wannan baiwar Allah tsakaninka da Allah ka kalla sai abin da ta maka ba za ka gode ba ta maka abinci ba ka gode ba ta yi maka wanki ta gyara maka komai ta ɗauko kanta ta baka ta yi ba abin da baka yi da ita ba tana kallon ka kana abin da kake duk ka gama baka ce ka gode ba baka ce ke kin isa ba to in ka zauna tunanin me za ta yi to yanzu ma menene kuma duk abin da mutum zai iya yi ta yi bata taba ganin ka gode ko kayi murna ba yanzu ya za ta yi yaya za ta yi akwai adalci a cikin sai ka dawo in kai kuskure ka zarge ta in kai daidai har shari'a ta baka izini kai ya haramun ki amma dan ku zauna lafiya shari'a ta ce ya halatta kai masa yar ƙarya da ba ce kai kawo ba dan ku zauna lafiya ai in kai ma'aikaci ne mai albashi ai kin kyauta ai kaza kaza kaza in an karbi albashi za a baki naira kaza za a baki in dan kasuwa ne kai ma in hankali ya kwanta ga naira dubu goma ga naira dubu da kika so mata kyauta ke da wata daraja manzo Allah ce ku yi kyautace ne a tsakanin ku za ku samu soyayya tsakanin ku ko mutum na mallakan kuɗi abin da ya fi karfin abu ka dauko kace ka bashi kyauta sai ka saka miki farin ciki murna amma kana zaune da matanka duk abin da zai yi mutum ya yi ma mutum ya ce ya gode ta yi maka ko ba ta yi ba baka taba yin murna kace ka gode ke kin isa yar halal ko iyayen ki Allah ya saka mu ko Allah ya jigar duk baka yi ba sai ka yi abin da ka gama duk sannan kuma ka so ka sha kai ne mai cikin cikin kuma tana kallo ka karya kake ai ba ya son matarsa ta rena shi ai ba su asara a kashin gaskiya wace ce abokiyar wasan san ba matarsa banda banda ikon Allah madaukakin sarki hikima ta Allah ya za a yi matarsa ta girmama yaya za a yi matarsa ta girmama Ta ikon Allah Allah ne ya tsara al'amari komai ya gama kuma an manta da komai kuma an in ba ka da wace huska za ka zo ka shaku kana kushi kana tsawa kana kariya ka to abin da ake so kai din nan kana da abubuwan da suke wajibi ne akan ka ita ma tana da abubuwan da suke wajibi ne akan ta ana son ta girmama ka kai maka biyayya ana son kai ma ka girmama ta ka kyautata mata kai mata sakayya ka gode mata inda sai abin godiya ka yabe ka in sai abin yabo sai ka ga Allah ya saka jin daɗin rayuwa a tsakaninku. amma bayan an gama komai kuma tana kallon ka halin da kake ciki sannan kuma gari ya waye kai ne kai fushi kai ne kai menene da menene in ba ikon Allah ba yau rayuwa ta tafi ba wa jangwar ne ne ya faru tsakanin shi da matarsa ta wahal da shi ce shi gashi sarki ga duk duniya shi take bi sai da ranar idi ya zo zuffa da arsika yake ce ne ko ki gani ta ne ko ta yace menene wannan take duk jama'a yace duk waɗannan ne suke kira in na tafi ba. yaya aka yi kika karfi na ne kaza kaza sai kai dariya tace ai yadda kake zuwa min na karbe ka je ka musu haka zai sai wa ce ne sai ake kai hauka sai ake kai sai ake kai hauka to shi yasa in kana son ka ji daɗin rayuwa ko tsakanin kai da ƴaƴanka ne wallahi sai kai adalci in ba adalci kai ba ma'ana ka cire jin daɗin rayuwa tsakanin kai da matanka kai da ƴaƴanka kai da jama'arka kai da kowa kai da al'ummarka da kake masu gabanci sai kai adalci wallahi in ba adalci kai ba duk dukiyar da ka tara sai ka yi cikin jin daɗi duk mulkin da kake da shi ga suna da mulkin ba sa jin daɗi shi tara dukiyar ba sa jin daɗi ya aure mata hudun duk ya rasa ina jin daɗi yake yaya jin ina jin daɗi yake sai ka sake dawowa ka je nesa sai ka tambayi wanda ya hadisi jin daɗi shi zai nuna maka menene jin daɗin rayuwa yake allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub ka tuna Allah lokacin da za ka yi mushari ka daina ka ambaci Allah sallah zikiri azumi zakka ka tuna Allah ka tara ƴan uwanka musulmi kana karantar da su addini wa'annan su ne Allah ya saka nutsuwa da kwanciyar hankali a ciki amma duk mulkin da ka tara in ba bin Allah kake ba wallahi tallahi sai ya zama maka azaba duk dukiyar da ka tara duk ilimin da ka tara duk sai ya zama azaba daga Allah akan. sa'an na sai manzo Allah furu wasalantum furujahunna bi kalimatin lahi ku halalta farajin su da kalmomin Allah madaukakin sarki wa aqilu ayyuhan nas manzo Allah ce ku hankalci abinda nake faɗa muku fa ya ku jama'a kauli fa inni kadban ballagtu manzo Allah ce saboda ni na isar muku da sakon Allah manzancin da Allah ya aiko da shi na isar muku wa qad taraktu fikum ma in samaki kasabtum bihi falan tadillu abada manzo Allah ce wa kad alwawu bi hasbi ma qablaha qad harfu ne tahqiq taraktu fikum na bari a cikin ku ma in istasamtum bihi abinda in kuka yi ko da shi sharfi kenan in istasam in sharfi kenan ko idan tafa sharf yantafil mashru in kuka yi ko da su falan tabillu abada lan harfu nafyin ونسب واستقبال تدل فعل مضارع منصوب وعلامة نسبه أزل زوا كرتي تو سواء من لن زمخشرية شيء ko lan ba zamakariya ba ce don wa'in sun ce lan tufidu ta'bidi ibn malik yace cikin kafiya yace marra an nafiya bilan mu'abbadan qawluhu jud siwahu fa'aduda sawa'an ka faɗi wannan ko ka fadi wancan cewa lan litta'bidi aw la tufidu ta'bidi fa kad ja'a kalimatu abadan littawhid falan tabillu abadan har abada ba za ku taba fita ba amran bayyana manzo ya amari bayyana ki fili ba koye ki ba lahi. وسنة نبيه littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan sai manzon Allah ya da cewa ayyuhan nas ya ku taron jama'a isma'u qawli wa ku ji abinda nake faɗa ku hankalci abinda nake faɗa alamunna kuna sane da cewa تعلمون فعل المضارع المرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي ثلاث نونات متوالية تعلمون sai aka kawo nuna taukidi ta'alamunan na to larabawa kuma gwaranci ne nuni guda uku su haɗu sai a tauki ɗaya sai sai ta'alamunna ko anna kulla muslimin me yasa anna yace wa hamza inna sahli faddi mazdarin wa fi ziwa za ka kace ta'lamuna kuna sani me kuka sani sai abinda zai zo zai zamo yu'awwal bil masdari anna wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu anna kullu muslimin aqul lil muslim dukkan musulmi ɗan uwa ne na musulmi wa annal muslimina ikhwatu musulmai kuma ɗan uwan juna ne fala hillu li muslimin min akhihi illa ma a'tahu an fi bi nafsin min ba zai taba halatta ba daga ɗan uwanka musulmi sai abin da ya baka da son ransa ba tilas ba fala tazlimunna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku ala ku saurara hal ballagtu na isar da sako fa qala an-nasu sai arafa baki ɗaya ta amsa take Allahumma na'am manzan Allah ka isar da manzanci فقال رسول الله صلى الله عليه Allahumma اللهم اشهد الله كيمي شهيدا to bayan an yi wannan an gama daren arafa kenan da aka wayi gari aka je kuma mina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya khataba an-nasa khutbatan balighatan a'lamahum fiha bi yawm an nahari bayan yayi magana ya bayyana musu komai wa amara an-nasa Allah ya ju ba da ya yadribu ba'dhum riqaba ba'd wa amara bit tablighi wal ayyas mutane mutanen Makka na zaune na zaune dama ma mutanen Madina na zaune hagu mutane duk suna zaune manzon Allah ya magana ya magana yake wa qala fi khutbatihi tilka a'budu rabbakum manzon Allah sai yayi ijaz albalagatu al-ijaz abinda ake cewa balaga kai ka takaita magana gajeren magana yana kunshe da ma'anoni masu dimbin yawa sai ake cewa albalaga al-ijaz kenan aka tambayi ko Yusuf ibn Ali saka ke cikin manyan malaman balaga aka tambayi shi mal ba aka menene balaga sai dai albalagatu al-ijaz kada ka tsawaita magana ka faɗi magana gajeren magana gajeruwar magana tana kunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa shine manzo Allah yake utitu jawami'ul kalim an bani jawami'ul kalim yana cikin mm, darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ibudu rabbakum ubudu rabbakum ku bauta ta ma ubangijinku wa sumu wa sallu khamsakum ku salloli guda biyar wa sumu shaharakum ku azumin watan azumi wa uza za ku bi shagabannin ku waɗanda suke muku jagoranci a kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tadkhulu jannata rabbikum yake za ku shiga aljanna ubangijinku wa kataba sallallahu alaihi wasallam almuslimina bi mina khutbatan ukhra ya sake yin wata kutuba kuma a cikin mina fi wafati ayyamit tashriqi ومما قاله فيها ألا يتشورا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كهرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم yace lallai sai kun je kun hadu da ubangijinku sa'annan lallai sai Allah ya tambaye ku duk ayyukan da kuka yi shine yake walau anna idza mutna turikna kana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay mai waka yake da ma a ce in mun mutu shi kenan babu wani abin da za a yi lakana al-maut rahata kulli hayy da mutuwa ta zama hutu ne ga dukkan mara in ka mutu shi kenan ka ji ka huta amma yace abin da ke fatafi shine na idza mutna ya yace amma in mun mutu za a tara mu wa nus'alu indaha an kulli sai a tambaye mu daga dukkan abin da muka aka aikata sirran da ka balaga har ran da ka mutu in kana yarantar ka kafin ka balaga sai kai abin da kaga dama a turran da aka ce ka balaga ko ya ta balaga har ran da ka mutu akwai mala'iku musamman kai suke bi su katurorin suna suna zana duk ayyukan da kake yi wannan ya rubuta wannan yana rubutawa wannan yana rubutawa duk baki daya shine zaka zo ranar lafiya a ce maka ikra kitabaka kafa min as-sukar yawma alayka hasiba baka yi saka ce baka yi arabiya ba baka yi addinin musulunci ba hausa kai turanci kai faransanci kai ko ne ne kai ranar zaka karanta ba kowa zai karanta ikra kitabaka kafa min nafsika al-yawma alayka hasiba in ya dauka ما لهذا الكتاب la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa أحصاها wani irin littafi ne har biro na saka na dauka na na abokina ya ya ya zuci har kallo da har zagi da duk abin da yake ya gani ma ji hadal kitabi لا يغادر كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا saboda me wala yadlimu rabbuka ahada yasa in kana so ka aikata alheri Allah madaukakin sarki yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna nasu ashtatan liyuraw a'malahum sai ce ne wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sai sa ka zaban ma kanka abinda da kake so alkhairi kake so ka aikata aikata za ka ga alkhairi sharri kake so ka aikata aikata za ka ga sharri haka Allah yake wa ma tuzawna illa ma kuntum man amila salihan wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid sai bi faysalukum an a'malikum ala za Allah ce ku shaurara falyuballigh adnakum aqsakum wa'anda suka halarci khutban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su je su isarwa wa'anda ba su samu halarta ba ala hal ballagtu yace na isar da sako khutban manzon Allah kenan da yayi a hajjatul wada'i ko hajjatul wada'i khutban da take ta kunshi manya al'amurra da ba za ka taɓa samun wani shugaba da zai buga kirji yayi wannan ba don waɗannan zantuttuka kafin ka iya kai su sai an samu wa'ansu sharuɗa game da kai mun gane ko sai an samu wa'ansu sharuɗa game da kai in ba a same su ba kai da kanka sai ka zo kana magana a bakin ka na rawa kai da kanka ka san kafin ka faɗa ka san ƙarya kake yi waɗanda kake faɗa ma sun san ƙarya kake yi kai ma ka san sun san ƙarya kake yi sun san ka san sun san ƙarya kake yi sai ka rizumci gaskiya kai adalci tsakaninsu ka bar musu dukiyarsu to wannan kuma kafin ka kai wannan matsayi shine ake cewa matan shagabanni gwarzaye duk wani shugaba ko duk wani gwarzo ko wani sadauki ko wani wanda ya tarihi a duniya sai kaga akwai mace karkashinsa to waɗannan mutane waɗanne irin mata ya kamata su zamo matan akwai irin mace da ya kamata ta zamo matarka sa'annan ka zamo fitaccen mutum ko jarumi ko gwarzo ko wanda isa mun san sifofin manyan matan manyan mutane duk wanda zai zamo gwarzo ko jarumi ko zai kafa tarihi a duniya na gaskiya ba na ƙarya ba wace irin mace ta ya kamata ta zamo matarsa ba sani ba a lokaci ya to amma in kana son ka sani ai farko lissafi za ta yi duk dan adam wane ne shugaban da ya fi kowa wane ne jarumin da ya fi kowa wane ne ya jagoranci fiye da kowa sai ka kalla me Allah ya ce mishi wace ce ta cancanta ta zama matarka har ka zama fitaccen mutum kafin ka zama fitaccen mutum na gaskiya fa sai ka kauce ma cin haramu sai ka kauce ma fasikanci sai ka kauce ma duk wata sunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha sai ne fata'alai umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in duniya kuke so to tafiya ba za ka yi ba ku zo ga duniya amma a take ku don ba zai taba yiwuwa kuna karkashin manzon Allah kuma kuna son duniya in ba haka ba bai tilmari sai zama kurkai kina son gwalagwalai kina son aje da ayin tsayayya kina son aje ingila ayin tsayayya kuma kowa ta san babu mijin babu namijin da albashin sai sai yayi wannan a cikin wata dukiya za a debo baitul mal mutane na kwana yunwa ba su da ruwa ba su da asibiti ba su da menene duk dukiyar an juya zuwa ina matarsa ta ce tana so kuma ci da sai ta samu kowa da kowa da uwarsa da matarsa su kwana yunwa Ke za ka ce in kuntunna turinna alhayata dunya wa zinataha fata'alayn kunna wa kunna sara'an jamila wa in kuntunna ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للموتنات منكن أجرا عظيما صفة تدعي إتشمي da zamana matar ka ba duniya gabanta shine zai baka dama kada ka sa hannu a cikin dukiyarsu dukiyar da aka bugo su makasa aka kawo mace ba dukiyar ka bace ko matar ko ƴaƴanka a'a ta al'umma ce iyakacin ka albashin ka da gwargwadon wahalar in matar bata baka dama ba za ka iya ya kamata matarka ta zamo yadda ka sa Allah gaba lahira gaba ita ma abin da ta sa gaba kenan an samu manufa biyu sun hade kenan amma kai kace ayi dama ita ta ayi hagu ko ka fi karfin ta ne za ta dagula ma rayuwa alal aqall za ta dagula ma rayuwa tafiya za ta je da wuri to sharadi na biyu kenan ko ya nisa annabi ya ku matan annabi mai sallallahu alaihi wa sallama mai ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azab dhifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira ya ke matan gwamna ya ke matan shugaban kasa ya ke matan manyan 'yan kasuwa ya ku matan manyan malamai ya ku matan menene abinda kasa ta hana ko shari'a ta hana a ganku kun fi kowa gudu amma shugabanni su hana kaza ko kasa doka kaza ta hana shari'a ta hana amma ƴaƴan shugabanni da matan su da man da masu jin daɗi da masu su wannan dokoki ba shi a kansu yaushe rayuwa za har ko matan manzo Allah aka ce mu abinda aka man ya'ti min kunna bi fahishati mubayyinati yudha'af laha al-azab shugaban kasa ya kafa doka gwamnati ya kafa doka wani ya kafa doka matarsa su zo su ce ta ya kamata a ladabtar da ita saboda su san da gaske ake su gobe matan gwamna ba za su yi ba matan shugaban kusa, matan gwamna matan kowa a a za su taimaka ne a tafiyar da rayuwa yadda al'umma za ta ji daɗi وكان ذلك على على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله فانا كمسلمات شاغبني من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يا كوما تنشا غبني ai in kuka ji tsoron Allah kuka taimaka ma mazanku kuka tsaya kan kafafunsu kuka yi adalci a cikin kasa ranar lahira da ku da su duk Allah zai ba lada Allah zai ba su ya ba ku da kuka taimaka musu فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا kada a zama tanka ta fito cikin talabijin kar ta zo tana kaza kaza in za ta fito ta yi lullubi kuma ta faɗi abin da za ta tabbatar da ita yar halatta tana da addini tana da al'ada kada ta ta samu shugabanci shi ke nan ta koma tana al'adar allah sa'an nan sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum أهل البيت ويطهركم تطهيرا سنك واذكرن ما يتلى في بيوتكن واذكرن كتنا آيوين القرآن da ake gina karantawa a gidajen mazajen su ne suke kafa dokoki su ne suke tsara dokoki dan me za ku zo kuna sabawa ba kan kuna karya musu goyo wajen kenan shi mu yi tukuna min ayatin lahi wal hikmati inna allaha kana latifan khabira mun san duk wanda ke son ya zama fitacce wurin Allah da gaskiya yaya sifofin matar sai kamata su zamo haka ne ko ba haka bane da dace da shi ko ta saba masa to za mu gani kuma wanda aka samu sabani وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل tulan النار مع ba haka bane sa'annan Allah ce wa daraba Allah masalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna in qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannati haka ake kun kan manyan mutane رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله كودا شيني شوغبان كو شيني ينا ايبو دوكير حرام والله كذا كي كودا واسا ki ta roƙon Allah ya azurta ki zaki ga sai Allah ya baki fiye da abin da ya baki ga matan fir'auna fadar fir'auna ita kadai sai mu'mina fa in aka ce ma fadar fir'auna kada ka auna shi da irin eh, fir'aunoni da ka yanzu ma'ana ita kadai ce mumina kada yi mamaki a ce ita kadai ce mumina ya ce fa ma wajen lafiya gaira baitin sai ka samu wa'ansu al'umma duka ɗaya ake yanzu a waye gari ita kadai ce mumina a fadar fir'auna yaya kai wannan rayuwa ko ba ko ɗaya tai wannan fada ya za ta balle ke kamu Yana son annabi Musa ta yi imani da shi amma tana tsoron fir'auna in aka je aka yi challenge tsakanin fir'auna da annabi Musa aka zo sai ta tambaya waye ci nasara in aka ce fir'auna sai ta yi bakin ciki in aka ce annabi Musa sai ta yi murna a ciki ba za ta iya bayyana ana nan har wata rana a kai asirin ta zai tono wurin fir'auna yar fir'auna ta je ta ce ya mai gidan kai dade a ce matar ta ba tare da kai take ba lafiya mai faru a ce tana da wani Allah da take bautawa ba kai ba a je a kawo ta aka je aka taho da ita me kika ce ce ce yadda kuka ji abinda kuka ji din nan haka ne Allahu sai sai ai mata azaba sura kuma fir'auna zil autadi ina ma nan al autad jam'u watad wal watad ma yushaddu bihi aw yurbatu bihi ba yake wa autaduhu maziyatin wa imaduhu rubainiyatun fiha asnatu ka'baji ba fir'aun saboda tsananin azaban da yake mutan sai a sa kafafu mutane hannaye ka guda biyu a sa kirki ɗanan kirki kafafu kuma guda biyu baya ka tura ku za ma'ana an yi mutum an yi da ne aka rubuta an bankaran ki dawo daga abin da suka je suke ciki da ce har abada ko imani ya riga ya rasa zuciya hmm. za a yi miki azaba ta ce duk abin da za a yi a yi imani dai ba zai sauri a za a yi mata azaba in suka tafi sai Allah ya aiko inuwa ya zo ta shi suna ganin sun bata cikin tsananin rana sai Allah ya kawo mala'iku su rufe su da inuwa Allahu akbar suka yi mata azaba suka har suka zo suka ce wannan da yau ya kamata wannan a gama da ita me zai hana a hau sama a sako mata marma babban dutse a kai aka tsoratar da ita da wannan sai ta ce rabbi ibn li indaka baytan jannati wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi sai aka buɗa mata mazauni ta a cikin azaba Allah mace ce ta roki Allah a cikin tsananin azaba Allah ya karba aka tabbata mata ita ƴar aljanna ce ba ma ke ƴar aljanna ba gashi an nuna miki gani Allahu akbar tana gani sai murna tana cikin wani alami daban suna cikin wani alami daban tana kallon aljanna tana murna suna ce wannan sakarcin ta yayi yawa za a kace ta tana murna tana da kin da imani ya riga ya shiga ya ratsa zuciyarka amma in ka raba kafa imani bai tabbata a zuciyarki ba ko zuciyarka ba duk ko iska ta zo sai ta kada amma in imani ya tabbata ko menene duk tsananin da yazo kana nan daren da kai to irin imanin da ake so a tarbiyyantar da zukatan muminai ya su taka wannan mataki amma in ba haka ba imanin ka sai ka samu kuɗi in ba ka samu ba imani ya tafi in ka za ka za ka za a yi kenan ba za ka iya sani ba ranar da za a cika maka rayuwa ka sai imani za ka abin da ake so a karbe da mutane kenan imani ya tabbata shine ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasdihu imani in ka inganta imanin ka ya tabbata a cikin zuciyarka duk wani abin da zai je ya dawo wata wata guguwa ta iska ko iska za ta kada duniyar nan ba za ta girgiza imanin ka dan me za ka ta'amal imani ka dandani ɗanɗanon imani ba za ka saurari wani abu ba abin da ka samu daga Allah in baka samu ba daga Allah ba abin da kake so addinin Allah ya ci gaba ya samu ɗaukaka mun gane ko an ga wani abokacin matan shagabanni ko to akwai hadisai da suka zo suke bayyana matan manyan mutane ma ya ya kamata su zama da aka je sulhul hudaybiya manzo Allah aka yi sulhu hankalin kowa ya tashi sai manzo Allah ya ce to kowa ya an zuciya ta kai masa ana manzo Allah ya ce to ya za sai ku hakuri kowa ya yanka hadayarsa kowa ya ce manzo Allah ya ce da zai sai tashi ga wurin ummu salama ita hmm. ya ummu salama da dama da sun ga manzon Allah ya shigo a cikin baki rai sai ya manzo Allah sai sun tambaya sai manzo Allah ce na jimma musulmai tsoro kar Allah ya sauka musu azaba hmm. na umurce su da abincin abinci sai ce ai ba haka za a yi ba sai mu kai su yi hmm. ba su ga kai ba kuma suna ci kowa ba ya kai masa haka sai ya za a yi fita za ka yi kada ka ce ma kowa komai ka je ka kama taka hadayan ka yanka a aikace Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan sai sai ai mata ba su da hankali sai kana faɗa masa ka sai kama yi manzon Allah ne fa ya fi ummu salama ne biyan mala'ika jibril ke zuwa ne amma ya zuwa ce ce ta nuna yadda za a yi ummu salama saboda kowa da darajar martabar da Allah ya yi manzon Allah sai ya da ya kama hanya ya kama yana kama hadin sai yana yankawa shi kenan ko unguwa to gushir ne za ka yi ya san addini wa kake bi ba manzo Allah ya kana ka koma da naka kai ne ne za ka yi shikenan wannan ya mana ka yanka wannan ya mana ka yanka wannan ya mana. sannan kowa ya kawo kanshi a yanki a yanki amma da manzo Allah ya yi yayi tsintiya wa ya fitar da musulmai a cikin wannan matsayi to sa'annan misali kuma da farko ma kafin wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gari ya je zuwa gari hira ya ta'abbadu ya tahannasu yana bautar shi kadai yana tunanai kafin wahayi ya sauko masa da mala'ika mala'ika jibril ya sauko masa sai manzon Allah ya ji farkon da ya gaishe cikin wannan abin sai ya koma wurin nana Khadijata yace zammiluni zammiluni daffiruni daffiruni me ya faru yace na makai kaina tsoro kada ya zama na dan ne yake wasa da hankali wannan abin da na gani kada ya zama na dan ne to inda kai ne yanzu kana faɗa wa matarka ko ɗauka ai a je wurin malaman boka aje wurin mai kashin kaso aje wurin wane ne da wane ne aje je a kawo sai ta tsaya ta natsu sai tunanin da ta ce kalla wallahi la yuhdika Allahu abada take har abada kada ka ji tsoro Allah ba zai taba sabar da kai a ce salis sahi ayyukan manzon Allah take kana sadar da zumunci wanda bai da abu kana baki Wannan masifa ta same kana za baki kana karamci kana kaza kaza dan lissafu abubuwan da ke tabbatar da cewa duk wanda ke wannan Allah ba zai wulakanta amma in kana so bara in gwada cikin gani sai kana gani shi yace eh ina gani shi sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce kana ta kama manzo Allah ta ce kana gani shi yace eh yana gani sai ta fara daga sufanta tana tafiya tana tafiya sai manzo Allah ce a'a yanzu ya fata bana gani sai ce na fada maka ba ke dani bane mala'ika da ke dani ne ba zai kauce ya ganna ga sufanta ba ma'ana ya gudu baya sai ga al'aura an ga sifa cikin sifofin matan shugabanni ko to amma in ya zama na matar ka ba abin da ta sa gaba sai dai kullum ka kawo kazan gidan gona kullum ka kawo atan kofi kullum ka kawo menene da menene kullum a kashe kuɗi kullum za a yi biki wallahi wallahi komai tsoron Allah ka sai ka kauce kowa ne ne kai sai ka kauce hanya inda kana son hankalin ke kwanta ana son a fita kunya shi kenan sai a shiga bankuna a shiga fita a yi kenan ga kowa ya zama tsaro ko me ya kawo wannan eh a ah, to kace sarran mata kai sai ai ka zalunce wata matan ana kawo kudin a sa dai ba kudin ko gani za ta yi sai sai matan waje eh har yanzu ka kalla har yanzu yana sarran mata ai ba kace matan aure ba ko har da matan waje kenan ko to shi yasa in kana son ka samu ka zamo ka zamo fitacce a cikin bin Allah ya ya kamata ka san wace ce matan da zaka aura ba kullum kana kana ka kai ma kana kace kana kan kana kan titi kana kan titi ba kullum kana kaza kana a a ka zamo ita kanta mai tsoron Allah ce ita kanta ranar Allah ta sa gaba ita kanta ranar lafiya ta sa gaba kana tsoron Allah to shine sai rayuwar ku ta zo a hankali in aka samu lokaci mai yalwataccen lokaci za a kawo ayoyin da hadisan da suke fassara matan shugabanni mai manya yaya ya kamata su zamo Allahumma ajina fi man wa tawallana fi man tawallana wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sarif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qil lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alayna مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ثم أتيتك sai suka waye garsu ne wai ka annallaha yabtutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allahu alaina laqasafa bina wai ka annahu la yuflihu adh-dhalimun kafiruna تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة حتى الله يكفي والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله أجر Abin abinda ayoyi suke nunawa kenan sun ga karuna masu son duniya ne ba wanda zai zo ya ce musu kaza suka ga cewa ai duniya tana da daɗi ai kaza kaza kaza to annabi adam ba da sai kai zai faɗa masa ba kai hal adluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ba duniya ba shagalat ba an ba ya je da shi bane da cewa zai mulki ji daɗi ya daɗe yana yi ba ba annabin Allah ne annabi Adam kuma yana cikin aljanna shay'an bai fidda tsammani ba da shi kai ne shi zai kyale ka kai ne kafi karfin shaitan to sai su mutanen bani isra'ila suka yi sa'a akwai manyan malamai a cikin su sai sa Allah ce wa qala allazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi mai amfani da aiki da shi sai suka kwabe su suka ce wailakum kaitonku kaitonku ina hankulanku suke ne ba ku san cewa neman yardar Allah madaukakin sarki ya fi duniya da za a tara maka ba to kai ina kai rashin sa'a yanzu malamanka da za su ce maka wai laka sun fi ka jarabtuwa da duniya yaya za ka yi ka fahimci cewa ana tafiya a kuskure waɗanda Allah ya ba su haske da za su haskaka mutane da za su tsawata maka ɗin nan duk inda ka kai da son duniya sun fi ka bala'antuwa da son duniya wane ne zai ce maka wai wailaka sawabullahi khairun wane ne ya amince da sawabul lahi balle ya ce maka sawabul lahi khairu yana ce ma sawabul lahi khairu yana tara sawabul duniya ku ba haka bane ce ai za su samu daraja za su samu albarka ku yi hidima ku yi kaza kaza kaza ran da albarka ta zo aka kawo dannin kudi sai a shiga da shi gida wannan albarka suwa za a ba ah, to kaga albarka ku ashe wancan ba ta lokaci ba haka bane karshen abin da za a faɗa kenan dan Allah kowa ya sa ransa ya huta ba a nufin kowa da wata magana wallahi duk abin da aka fada so ake a haskaka muna so muke Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa muke karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya samu abin da zai samu duk sana'an ka duk aikin ka gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya isa zama khataman nabiyina dan Allah ya tara komai ya bashi to shine zamu je kitabu badil khalqi an gama da kitabul kitabul jihad an gama lafiya alhamdulillahi rabbil alamin haka kuma duk wani littafi da aka fara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya to albarkan wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka karanta za mu yi tawassuli daga da ayyukan da muka yi da waɗannan da kuri da muke zuwa mu halarci mu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu roki Allah wa halhalin da muke ciki Allah ya yi mana Allah mun roki Allah ya shayar da mu ruwa mako ɗaya kenan ko mako biyu Allah mun gode mun yaba mun gode Allah a tara mana Allah a bamu abin da za iya kada a bamu ruwan da zai rusa muna gidaje Allah wahalhalin da muke ciki na tsadan kaya da rashin ababen masarufi Allah ka yaye muna Allah ka kawo muna saukin wannan al'amari Allah ka shiryar yadda zukatan shugabannin mu su san halin da talakawan su ke ciki su tausaya musu Allah ka hore mana duk abin da yafi karfin mu dangogin masifu turuta kaka za mu yi fasara talauci bakin ciki tagayyaran kamannu duk fitina abin da yafi karfin mu duk Allah ya yi mana duk Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya abin da Allah za ka bukata na abinda lafiya za ta bukaci na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore muna Allah ka kare mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin